بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna wa Allah madaukin sarki godiya mai komi mai kowa mai kaddarawa lokacin da ya so mai sa'a ba mai hanawa mai baka ba mai amsa gare ka wanda mai baka ba mai baka Allah hukuncin da shi ke zarata cikin bayansa Allah mu ne ma godiya da ka raya mu ka kawo mu yau shekara ta 1400 shekara 42 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa garin madina kuma muka ba da faranin wannan sallah ta juma'a cikin ƙoshin lahiya ah, babu shakka na miƙe nan domin in wa na gargaɗi da murna da kuma 'yan uwana duk wanda Allah ya sa yana raye bara Allah ya raya shi kawo shi bana to ya tabbatar da cewa duk ni'imar da Allah kai yaya mai yan uwanka waɗanda ka rayu da su a wancan lokaci ba su wuce ke wannan shekara suna kawo gaba sai ga ka Allah ya kawo ka domin ya kamata gabawa cewa Allah godiya ya dibe inda an ka hito ya dibe inda za ana babu shakka musulmi a musulunci suna da mawasin guda uku akwai mausim na sallaci akwai na sallar layya akwai na wannan almuharram kuma Allah maɗaukakin sarki ta bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu da ayyukan da an ka yi muna umarni mu yi daga cikin ayyukan nan akwai azumi na ranar tara ga wata da ranar goma ga wata idan wannan wata ya kama domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa da bakinsa mai girma idan Allah ya raya ni zuwa baɗi in tu ila alqabil la'asu manna tasi wal ashira idan Allah ya kai mu rai baɗi don azunci wata za a azumci azumin ranar tara ga wata da ranar goma ga wata wannan kuduri na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama na rayuwa a wannan kai to bai kai ba amma wannan ya nuna mun umarnin manzon Allah to mai azumin tasu'a mai azumin ashura waɗannan azumma akwai nauyi na girma alkhairi ciki akwai kuma kankare laihuka ciki idan ɗan adam ya samu kai ne cikin masu waɗannan azumma to ya tafa ya tafki saboda haka mai ƙoƙari ranar tara ga wata ranar juma'a rana wata yau ranar goma ga wata rana asabar saboda haka idan Allah ya kai mana rai rana wata yau kowa na kame da bakinsa yana azumi ranar asabar kowa na kame da bakinsa yana azumi tara da goma bayan haka idan muka lura daren goma ga wata dare ne mai albarka maluma sun saba akan magana ubangiji da yake cewa ayar da Allah ke cewa fi haya ya braku فيها يفرق كل أمر حكيم wannan ranar sun faɗa ga cewa shin ranar daren lailatul ce ko ko ranar goma ga wata ce wannan rana wasu na ganin daga cikin malamai abinda Allah ke muradi ranar goma ga watan al-muharram wasu na ganin abin da Allah ke muradi ranar daren lailatul qadari to anan idan shekara ta cika wannan daren Allah ya riga ya tabbatar da duk wanda zai talauta zuwa baɗi an ƙari duk wanda zai azikta zuwa baɗi an ƙari duk wanda bai kai baɗi an ƙari duk wanda zai kai baɗi kuma an ƙari duk wanda zai samu matsala kamin baɗi an ƙari duk wanda Allah zai ɗaga darajarsa kamin baɗi an ƙari wanda zai hwaɗi an ƙari saboda haka akwai nauyi da girma akan wannan rana a ranar nan maluma sun ce an yi umarni akan mustahabbi akan abubuwa guda goma sha biyu abubuwan nan guda goma sha biyu da an kai umarni a ciki akwai mutum ya yalwata ma iyalinsa akwai mutum ya yalwata ma ‘yan uwansa akwai a yalwata ma miskinai akwai a yalwata ma marayi akwai ziyarar magabatanka uwayenka malumanka abokaninka na alkhairi sarakunanka masu mulkinka malamanka an yi wannan an yi umarnin a cikin wannan lokaci wannan dare mutum ya tsaya shi na filfili ya salla an yi umarni ga wanda adda dama aƙalla ya karanta ƙulhuwallahu ƙawa dubu a wannan dare Allah yana ba da alhairuka a cikin wannan dare kada ya zan kai rashin arzikinka ya zan baka samu wannan ba maluma masana abinda suke cewa wato ga wannan abin sun sallifin zar'al sun sallifin zar'al sun ba قتتلي رأس اليتيم القاح تصدق وكتهل أنان إعظمي sa sada zumunta sannan iwanka wanka irin wanda haka ya na shekara ana wanka lokacin idin ci ana wanka lokacin idin layya to wannan sunna ce ta wanka kamar yadda yake sunna wanka ranar juma'a kamar yadda yake ranar idin ci da ranar layya sannan kuma ka shahikan marayi abin da amma ka shahikan marayi ka tausaya mai in kana da abin bashi ka bashi ka faranta mai rai sannan kuma ka yi sadaka sannan cikin adon da za ka yi an yadda hadda kwalli ka shafa amma ba da niyyar adon mata ba da niyyar ado irin wanda ya halatta bayan haka wasu alal ahali kallin zuhura ka rauta ga iyali ka kaƙe ƙumba kada ta ba ƙumba ta ma inuwa ga yatsa wannan ƙazamtata. aiki ne irin na hudiyawa a musulunci akwai buƙatar duk mako mutu ya ɗebe ƙumba amma kana ganin wasu ƙazammai sun ba ƙumba ta ƙawo ga yatsa in suka yi hadasi suka zo taɓa ruwa duk illa hadasi sai ta shiga cikin ƙumbar in suka dawa ma abinci su baka abinci na ƙazanta ba daidai ba ne wasu wasu ikhlas kul alban tafil surat ikhlas ka faɗe ta so dubu ka sadar da kadaita ubangijinka da faɗin sifar ubangijinka a wannan dare a nan ina jawo hankalinmu babu shakka kuwa kan ku hisabi gabana a yi ku gabatar da aikin alkhairi gabanin mutuwa ku tuna da cewa abin da ya wuce ya riga ya ce mai dawowa idan aikin alkhairi ka yi ka yi nasara idan ba aikin alkhairi ka yi ba an kware ka ma'ana an dako ka to yanzu inda aka sama gaba to kada ka yadda a komai ma irin wannan shan mata ina roƙon Allah ya sa da ni da kuwa muna masu ganin baɗi muna masu aikin alkhairi kamar yadda Allah umurci mu Allah ya ba mu ikon azumtar wannan azumi na ranar tara da ranar goma sannan ina kira zuwa ga waɗanda Allah ya ƙaddar suna da kuɗin misali kuskure na babba watannin shekara duka watanni na zakka wata al-muharram wata na wanda in kana da tushen dukiya ciki ne ya zagayo kai zakka amma babban kuskure na dagawa daga safar ko dagawa daga rabi awwal ko jimadar ula ko jimadar sani ka daga daga garai ka ce bari in kai zakkata watan al-muharram kayan jinkirin zakka in kan mutu tsakiyar nan kame a kai kare ka ta kare idan kana son ka samu wannan ka duba cikin madakal na ibnul haji Babba ɓanata yadda ba a gabatar da ita lokaci bai yi ba kamar yadda ba a gabatar da sallah lokacinta bai yi ba to haka nan kuma idan ta kai ba a jinkirinta jinkirin sallah in lokaci yayi har mutari ya hita an yi babban laifi abin da ɗaya an gaba gare kahirci inda gaganna jinkirin zakka an yi babban laifi in lokacin ya kai kana jiran ka kai ga wancan bai kai ba kan mutu in iyalinka ba su da tausayi sai tsoro da su sai ka sha azaba Allah ka tara harkar da za ta zama ma shiga wuta saboda haka bid'a na ba a jinkirta ta a ce a ɗauke ta daga don a kai ga almuharram duk watannin shekara watannin alkhairi na ina roƙon Allah shi mana gudunmuwa wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh